طريق الصالحين إلى رب العالمين طريق الصالحين إلى رب العالمين درسي نتمانين دقايا bugun هنونا shafi ندري ɗari da sha ني haka ne? malai ce la tansa hadhihi sadaqat kada ka manta ko garke manta da waɗannan sadakoki a rayuwanki ki ya kokarin ke zanto kina yin su malai ce fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim an abi dharr radiyallahu anhu an karɓo daga abi dharr Allah ya kare yadda a gare shi أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم yace lalle wasu mutane daga cikin sabbin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce wa manzo Allah tsira da aminci Allah a gare shi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ذهب أهل الدثور بالأجور lallai abota tarin dukiya sun tafi da lada mai yawa wanda suke da kuɗi sun fa kwashe lada wani hadisa nan sallallahu alaihi wasallam ce da suwa ma mazak. mai hakan ke nufi Anan nan ba ruwayan bace kafin ya tambaya da kan suka ce da shi yusalluna kama nusalli ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga suna a masallaci suna sallah kamar yadda muke sun iya sallah kuma ba su wasa da ita waya sumuna kama sumu? suna tsayi da azumi suna yin azumi kamar yadda muke yin azumi waya yatasaddaquna bi fuduli amwalihim sannan suna yin sadaka da raran dukiyar da Allah ya ba su suna da dukiya hatta fi karfin bukatansu suna ɗiba daga cikinta suna yin sadaka ƙwala sai annab sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu ya ce da su a walaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun ba shi kuma ba Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba ba ku san cewa kuma Allah ya sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba ba da kuɗi kaɗai ake sadaka ba ku buɗe kunnuwanku ku je inna bi kulli tasbihatin sadaqa duk lokacin da kika buɗi baki kika ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah za a rubuta miki ladan sadaka ka ce tasbih shine faɗin subhanallah an gane ko wa kulli takbiratin haka nan faɗin Allahu akbar wannan dama mun iya ko dan an zo muhadara sai har yanzu ana yayin wannan a ce at-takbir Allah a ce ban ji ba Allah <laughs> yana koran shi na raya zuciya ko <laughs> Allah ya datar da mu to kulli takbiratin duk wata kabbara da zaki kice subhanallah sadaqatan Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta miki ladan kin yi sadaka mun samu nawa biyu wa kulli tahmidatin hakanan duk sanda kika ce alhamdulillahi sadaqatan kina da cikakken ladan sadaka wa kulli tahlilatin hakanan idan kika ce la ilaha illallah shine at-tahlil in kika ce la ilaha illallah sadaqatan kina da ladan sadaka wa amrun bil ma'ruf haka nan kika yi umarni da alkhairi ke ba ki da shi ki ce oh hajiya wance ni ko da ni ne ke kin ga da wallahi su wance ba su da abinci inda kike da halin nan na gari da zaki taimaka musu na san ma ba ki sani ba da kin sani kila da kila kaza wallahi wance fa na cikin hali ko za a dan duba mata kin ga kin umarni da alheri ha ah, ba aya ba hadisi amma kame kayi aiki da aya da hadisi Eh, na ka wannan kar a ce tsauka malamai ne kaɗai ke umarni da kyakkyawar siyahani da mummuna aiki duwani musulmi ne Kar ki bari aljanu su fi alkhairi eh, abinda nake nufi shine wa israfna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran suratul ahqaf aljanu ne suka zo suka je annab sallallahu alaihi wa sallam karatun qur'ani qalu min qalu ansitu kai ku saurara jama'a ana magana mai muhimmanci da suka ji ayoyin suka wallau ila qaumihim sai suka koma kawai suna wa'azi yanzu fa suka musulunci yanzu suka fara wa'azi <clears throat> ke shekaran ki nawa musulunci ba maki ma a ciki aka haife ki kila ma ma yake musulma ce ko kakanki ma musulmi ne amma sunan take suka je suna cewa ya qaumana ajibu da iyalla. Allahu akbar ya qaumana ya mutanen mu ku taho ku amsa mai kira zuwa ga Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu wata za ta cika duniya da surutu ba ta taɓa kiran wani zuwa ga Allah ba ta taɓa ba ko kuma in ma ta taɓa ɗin surutunta na duniya ya fi wannan yawa kuma ga ɓarna kace-kace ana yi wallahi watan an zo aiki alkhairi shiru ko magana ba ta iya yi amma da fa za ta so duniya muryarta sai ka ce wai wancan lafiyar ta kuwa nan ta kuwa yau mala ya lamuna zahiran min alhayatid duniya in batun duniya ne ta sani ta iya za a ji ta iya hada wancan kai wata ma ko an ko za a fitar a ce kai le matsalan wancan ba ta gari a ce ku kira ta whatsapp call za ta gani za ta gani a hada video call in dai wancan ne ta iya fidda kala ita ta fitar da ankon wancan ta fitar da ankon wancan amma na ta zagin Allah har yau bata iya taimakon addini ko da abu daya ta kara addini ko ta kira zuwa ga addini ba ba aikin ta bane saboda kabarin nan bata shirya mishi tsuntsu huda-huda da ya ga bilkisu tana saba ma Allah kasa kwanciyar hankali ya samu sai da ya zo ya gaya ma annabi suleiman iya abin da zai iya kenan da zai iya wa'azin ci zai mata wa'azi kai tsaye amma zai gaya ma annabi suleiman ya ce Allah ya sujudu yanzu su waɗannan hauka suke da bala'i ma annabin Allah ga abin da ake gashi gashi gashi gashi gashi yanzu muna musulmai shiru ga matan nan fitsararru sai fitowa suke a cikin ku fitsararru kuma yaran hausawa ba zan ce tsinannu ba saboda ban musu fatan halaka amma fi tsararru na ƙarshe wai mace ɗan ƴar musulma ta zo tana cewa ita bata ma ga amfanin aure ba bata ga amfanin aure ba in ban da bautar da mace to wai bautar da ita in bautar wanne wai bautar da ita in bautar namiji ne haka ta ce ko to ku zo mu je gidan annabin Allah mu ji me za ta ce a gidan mu tafi gidan annabin Allah da ita nana fatima nana fatima radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace nana fatima da kuke gani tsoka ne daga jikina yasurruha ma yasurruni duk wanda ya faranta ranna na fatima ne ya faranta ma duk wanda ya bakanta ranta raina ya bakanta ku sani a shimfiɗan mutuwarsa sallallahu alaihi wa da ta ga halin da yake ciki hankalinta ya tashi bai iya magana ya mata ishara ta zo muryar shi ma bai iya daga saboda tsananin jinya ya faɗa mata magana a kunni sai ga ta fashe da kuka da ta koma ya ga hankalinta ya tashi kukan yayi yawa ya ƙara isara ta zo ya ƙara faɗa mata magana aka ga ta fara murna tana dariya nana isha radiyallahu anha tace da ita dan Allah ne ya ce miki ce, la sirrinsa ba zai fita a baki na ba bayan ya rasu na na'isha ta dawo ta ce don Allah ne ce miki kar ya zamto na alkhairi ne su ce mana ta ce al'ana fana'a yanzu na iya gaya muku cewa farko da ya sa ni kuka cewa ya ci wannan ba na tashi ba na biyu ce mun yayi ni ne na farko da zan biyo shi gidan aljanna da nassin hadisi yar aljanna ce ta zo wata rana Sai na ali mutum ne ne jama'a ne san taimakon jama'a ana girki a gidansa yana ciyarwa aiki ya mata yawa dokin da na ali yake hawa je yaki ta take masa ciyawa ta bashi abinci dokin da yake hawa ita take bashi abinci ta ce mishi kai man izini in je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam naji kaman an ce akwai bayi a gidan nan in samu ko yarinya ne ne ta yana aiki sai na ali ya tausaya mata ya ce ki je da ta je tarar-tarar annab sallallahu alaihi wasallam baya nan ya fita abubuwa sun masa yawa sai ta gaya mana na aisha radiyallahu anha cewa dan Allah akwai yarinya gidan nan baiwa a taimaka min da ita girki yayi yawa da na sauke tukunya da anjima na daura ba hutu yana na aisha annab sallallahu alaihi wasallam ya dawo ta ce ga sakon na Fatima ko za a duba mata ko za a duba mata annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mana na isha komai ba sai tashi ya wuce gidan sayyidina aliyu kaninsa ne ita kuma diyarsa ce afwan haka ne haka ne ya tafi gidan ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam kafansa mai albarka sai da ya taka shimfidan mu sai da naji sanyin kafansa a kirjina yana zuwa ce ke ce kika ce a baki baiwa da kaza da kaza da kaza tace kwarai ga dalilin gashi gashi gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nazo in samu sararawa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai baiwar ba babu ba yace ya kena na Fatima in kin zo bacci ki ce subhanallah so 33 alhamdulillah so 33 Allahu akbar so 34 ba dari kenan ba yace ya ku bai wanda zan baki wallahi haka annabi ya koma bai bata baiwan ba wannan abin da kike ce mabauta ke da baki san darajan Allah da manzansa ba to ga diyar annabi tana yi shin ubanki ya kai annabi ne kaman ubanta mijinta ya kai sayyidina aliyu ne ke da ma baki da mijin sai mummunan zato a kanki da bakar sheda da bakar sheda yau da zaki mutu ba wani mutumin kirkin da zai kyautata miki zato in aka bi tarihin abin da kika yada a kafan sadarwa wallahi sai dai ai shiru ko a ce Allah jikan musulmi iyaka abin da za a kenan amma ba mai son gyara a duniyan nan mutumin kirki bawan Allah mai ma'alla Allah sujada mai son abauta ma Allah da zai kalli histirin rayuwanki yi sha'awar rayuwanki ko yi miki fata alkhairi sai don ƙaunar rahama ga musulmi amma wallahi ba wanda zai kyautata miki zato kin lalata rayuwarki kuma duk matan da suke irin wannan su sani da Allah suke fada kuma ku da kuke jinsu, kuke ganin su wallahi kuka dauki wahayin su kun halaka kanku wallahi tallahi kuka ɗauki irin wannan zigan wallahi kun cuci kanku kun cuci kanku gaya muku gaskiya waɗannan matan ku fita su ba irin matan da Allah da manzansa suke suke alfahari da su bane ba irin su bane ba irin ku bane ba hanyar ku ɗaya ba yanzu duk wanda ke bin kafafen sadarwar nan daga cikin abin da ke tashi a tsakanin nan shine tallata karuwanci karara karara musamman a TikTok ƙararra 'yar musulma ba a gaba da baya ba filatana tana tallan karuwanci da fasikanci ba tsoron Allah kai ka ce ba da wani mai mutunci a gidansu da ya santa da zai iya magana to wallahi tallahi ku ji tsoron Allah ka ku biye ma waɗannan kun ga kabarin nan gaskiya ne na na Fatima nan da muke faɗa da ta rasu cewa jama'a suka rinka yau kabari ya ji yar babban gida sai suka ce ina a shi nan gidan adali ne bai san kowa ba malam a wallahi bai sani ba kabari a abinda kika zo da shi shine makomarki ku kyala waɗannan matan ba irin ku bane kuma wallahi ku ja kunnin ku. duk matsayin ki a duniyan nan akwai matan shugaban kasan da kai ni na san matan da PhD holder ce kuma wallahi medical doctor ce ni na san ta da ido na ko aiki ta tafi ta je kol ko wani abu ta ce wallahi ita ke ma mijinta guga ita ke ma mijinta girki sai dai ba ta kusa amma tana kusa ba wacce aikin da za ta ma mijinta girki wanki ta ce wallahi ta ko nawa ake yi tana da komai na rayuwa ta ce amma ta fi so ta bautan ma mijinta da kanta sai kuma jahila da ko kwalin kirki baki da shi a duniyan ma ba a san me ba biki da wani qualification da a zo a gani jahila murakkaba alladhi la yadri wa la yadri annahu la yadri kan ku dauki wannan ziga wallahi ka ku dauki wannan ziga idan kuka kuskura ka bi wannan hanya wallahi kun halaka kanku wallahi kun halaka kanku duk ba maganan da kuke gani na matsalan gidan aure ba gidan da ba matsala ba zan ga muku ba wani gidan da bai da matsala da ku muka yi tafsirin suratul tahrim a nan wurin matsalar daga cikin fa'idojin da malamai suka faɗa suka ce matsalar ma ta faru a gidan annabi ne don ka san ba gidan da zai tsallake in kina neman wai gidan da ba matsala ne sai dai ki tafi aljanna wallahi sai dai ki tafi aljanna amma dole wani abin za ki samu wani abin fa sai dai ki yi haƙuri hajjiya wani abin haƙuri ake yi sai dai Allah ya ba da mafita shi yasa Allah sai ya fanshe miki ko a ɗanki ko a lafiya ki ga ga duk sa'anninki nan suna ta zaryan asibiti ke har yau baki je ki medical check up ba wannan ba arziki ba ne to wallahi kina iya samun sanadiyan biyayyen aure ku kyala waɗancan matsiyata ne ba su da albarka ba yan kwalta ne ku ko yan gidan sunna ne don Allah ka ku biye musu don girman Allah ka ku biye musu kuma duk inda kuka ci karo da irin waɗannan dufi fikum kilza ku tsananta musu da bakar magana ku tsinka su gaban jama'a ba su da mutunci wanda bai mutunta addini ba ba amfanin a mutunta shi Allah shiryar da su da mu baki daya fa kullu tahlilatin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun an munkarin nan ne ko wa nahyun an munkarin haka nan hani da mummuna sadaqatun shi ma sadaka ne wa fi buti ahadikum sadaqa hakanan nan ɗayan ku ya kwanciyan aure da iyalinsa shi ma sadaka ne qalu da aka faɗi wannan sai sabai suka yi mamaki suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a yati ahduna shahwatahu yanzu ɗayan mu zai zakke wa sha'awar sai biya bukatarsa da iyalinsa wa yakunu lahu fiha ajrun kuma shi ya ji daɗi amma a ce ya samu yana da lada a ciki qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kwarai da gaske ara'aytum ku bani labari ko me kuke tsammani law wada'aha fi haramin inda a ce zina yayifa fa akana alaihi fiha wizrun za a rubuta mai zunubi na wacewa yayi amfani da al'aurarsa ba inda Allah yake yadda ba ya san cewa amsan a ne fakta yace fakadalik to kama haka abin yake idan wa ba'a hafil halal idan ya zanta yi mu'amala da iyalinsa ta aure ta inda Allah ya yadda kana lahu ajran wannan shi ma yana da lada wurin Allah na shida as-sadaqatu wa taatu sababu saadati fid dunya wal-akhirah yan uwa yawan yin sadakoki Allah ya baki ki bayar kuma ba sai kin wadatu ba fa duniyar nan na adam bai wadatuwa kawai rufe ido ake yi Allah ya baki ki bayar a matsayin sadaka wa ta'at da yin biyayya ga Allah a ce wannan abun Allah ne ce ayi ki kake rinka cewa baki ga hikiman ba hikiman kenan Allah ya ce ke mu'mina ne in Allah ya ce ko mun gane ko mun gane ba mu kan mun bi inama kana qaulal mu'minina idza du'ila la an yaqulu sami'na wa ta'ana babban abin da muke nema Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar to alhamdulillah mu ko mun gane ko za mu samu ko ba za mu samu ba mun riga mun samu tunda mun rike gaskiya da shari'a jama'a muna tare to ku zo mu ji malam yace wannan yi wa Allah eh, sadakoki da yin da'a dalili ne hanya ce na as-sa'ada sa'ada shine mutum ya samu farin ciki a duniya da lahira mutu ya samu rabauta abinda zai faranta mishi rai ya ji daɗi shine as-sa'ada Allah ka bamu fi duniya anan duniya wal akhirah da lahira inda zaki rinka sadaka to bakin ciki bai da wurin zama in zaki rinka biyayya Allah shine zai taimake ki zalika bi anna Allah maula alladhina amanu ko wa anna Allah wa anna wa anna al-kafirina la maula lahum wani wuri yace in tansurullaha yansurukum malai ce rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi an anas bin malik daga anas dan malik kala ya ce kala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce inna Allah la yuzlimu mu'mina Allahu akbar lalle Allah baya zaluntan duk wani mu'mini hasanatan yuta biha fi dunya wa yujza biha fil akhirah hasanatan yuta biha Allah sallallahu alaihi wa ce kyakkyawan aiki da yi masa kyauta dan kyauta ne Allah ya baka kaga kana yi yanzu nan din nan da kuka ga kun zo wallahi kiran Allah ne ya eh yanda kika san aikin hajji kiran Allah ne to wallahi ki majalisin ilimi ma kiran Allah ne wata ba ta da rabo a wannan shiryan har abada wannan alkhairin na ku zo ku zauna mala'iku su kewaye mu Allah ya alfahari da mu a wurin da suke sama ya gafarta mu sanda za mu tashi wallahi akwai wanda yanzu ta fi shekara talatin ba ta iya taɓa rike littafi ta je ta zauna ta ji mai Allah ya ce ba sai dai ta samu matsalar jinin haila ce ta buga waya tana message kamar mayya ba ta iya ba ba ta sani ba ce ta ma message da batun zakka da cewa mijinta na cutanta ba a mata adalci to kina jahila ya kai kika sa adalci da rashinsa da la ki sani balantana kina cewa wai auren masu bautar da mace ce jama'a kun fahimci wannan to saboda haka Allah yana kyauta inda kuka ga aikin haji kira Allah ke yi a zo to haka nan majalisar zikr wuraren ambaton Allah wuraren ayyukan alkhairi na bautan Allah sai Allah ya ba mutum rijista yake zo malam huzaifi limamin madina Allah ya samu ga littafin na mikal wata ranar Allah da sai mun karanta wa matasa shi ko a masallaci sunan si tafin ka tuna mun mu nemo shi ashababu ila ain yan samari ina zuwa matasa yayi ma ya canza tunanin matasa da littafi a ciki yake faɗan malam huzaifi limamin madina a kone matashi da ke yawan sallah a sahun gaba har ya gane shi kwana biyu sai ga bai ganshi ba sai aka ce ai bai da lafiya limamin madina yace ce a kai shi asibitin da yake kwanci Ahmad nake jin sunansa har sunan shi sun kawo ban kuskure ba sunansa Ahmad damu ne mu littafin da yaje asibiti aka ce yana jinya bai juyawa da kyar jiki ya nauyi aka ce da shi Ahmad ga Sheikh Kuzaifi ya zo wurin ka, sai aka ga yana murna a cikin jinyan yana murna Malam Kuzaifi na tsayawa a gabansa akan shi sai ce ya Ahmad sahun gaban nan da ka saba tsayuwa yana kewanka wallahi suka ce sai jikin yaron ne ya fara kyarma kyarma jikinsa ke kawai sai hawaye na ketowa a fuskarsa kun ji zaɓin Allah amma wace yau tana mutuwa za mu ce ita ce mai zagin annabi ita ce mai zagin sunnoninsa ita ta koya tsara kaza style ɗin kaza ita ta koyar wata da shaidan da za a yi mata kenan halin ku zai fiye masa addu'a ya masa addu'a ya tafi bai jima ba kuma aka sallami yaron ya dawo masallaci to wannan ba shine alkhairi ba malam bari ku ji wallahi tallahi duk yanda za ku mutu a cikin mutanen kirki ku yi kokari ku mutu a cikin kuma ba inda za ka samu mutanen kirki sai masallaci ko wuraren karatu in ma ba ku sani ba ku sani yanda a kasuwa ke samun kuɗi to masallaci da makarantu nan bayan Allah suke me yasa na ce ku yi kokari ku mutu cikin mutanen kirki dalilai na guda biyu Maza Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya nuna duk wanda ya mutu mutanen da ba sa ma Allah shirka mutum arba'in suka tsaya kan gawan shi ko fasiki ne sai Allah ya ce mai wata riwaya ta ce in mutum 100 gangariya suka tsaya kan mutum sai an ba su ceton wannan mutumin ran alkiyama to har fasiki ya zama wani abin sha'awa kana da wannan hadisin har wata 'yar duniya ta burge ki me a duniya me a duniya duk wancan fitsaran fa fitsara ce mace za ta gama da lalacewa minti talatin an cuci rayuwanki an jefa ki na dama shi nan ba shi nan fa shi ke nan fa kin cuci hatta 'ya'yan da za ki haifa kin bar musu bakin tarihi sirran da aka samu ɗa nagari sai burin da an ce ba wannan ne uwarsa ba sai dai kawai Allah bai kama wani da laifin wani ku yi haƙuri raina ce yake shi yasa ku ji na ta faɗa kuma wallahi ƙaunanku da rahama Allah ya sa nake faɗa muku ina fata kuna fahimta ku rinka kallon abin da nake faɗa ku rinka sa shi a hankali da lissafi ku je ku yi makan ku hisabi ku da Allah ku cire Umar Shehu Zariya ku kyale shi ku fita harkan Umar Shehu Zariya ku ɗauki abin da ya faɗa ku auna tsakaninku da ubangijinku shin Umar gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya ba idan kuka tarda gaskiya ne to wallahi ku yi riko da shi daga Allah ne in kuka ga kuskure ne ku jefi Umar da maganar shi ku fita harkan shi shi ma mai zunubi ne amma dai ni na san cewa wallahi abin nan ke ga muku ina mai imani har gaban Allah ne imani da shi ne tsira Allah kuma ya sa mu yi karshe mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lalle Allah baya zaluntar mu'mini da wani kyakkyawa da kyakkyawan aiki da ya masa kyauta ana ma mutane kyauta wani ana mai kyautan azumi ko wani kyautan sallah wata kyautan zumunci ta je a zage ta ai gulmanta wata ana gulmanta so ɗaya ba ta ƙara koma ce wance fa ta haihu ta ce da saka zage nin a auren wance ko ba ku yi a ce dan Allah hajiya ki yi haƙuri sai zan dai aika da gudu nawa ma ake haɗa gudunmuwa da fa ita ke bada nata gashin kanta ita kaɗai in ta bariya isa alfahari sai ta ce wai nawa nawa ma ake haɗa contribution in bada nawa ku kyale ni wata kuma duk abin da za a yi mata ko zaginta aka sai ta koma to ki zama mai haƙurin Allah ka ba mu haƙuri to Allah yana ba bawa irin wannan a nan gidan duniya wa yi za bi hatil akira sai sakan masa a ranar alkiyama wa ammal kafir amma kaga kafiri fa yut'amu bi hasanati amali ma amila ko biha lillahi akan an shi kafiri akan ciyar da shi ne da kyakkyawan aikin da ya aikata wa Allah fi duniya a nan duniya ina za a samu wani kamar sanda aka taba samu a baya wata kirista ce ta siyan masallatai janareto kun fahimci magana ta ta siyan masallatai janareto da kuma wata wanda eh, ita kirista ce amma mijinta musulmi ne sai ya rasu a nan national eye center mahuta a nan yake aiki Allah ya masa rasuwa ba musulma ba ce amma ba ta tauye komai na haƙƙin yaran wallahi islamiya ta take kai su ita take biyan musu kudin islamiyyan ita take tashin su su je masallaci da su ba kwarai da gaske a lokacin ba inda ake sallan idi sai nan smc nan take kawo su har smc da idi ta yi musu ɗinkin sallah da komai su je su sallah ta jira su a titi in suka fito ta ɗauke su rafin guza take ta kuma da su gida to shine kun ga wannan mai ta yi mummuna yake ko kyakkyawa kyakkyawa ina so ku ji sakamakon shi shine suka huro wuta kuma sai an kwace yaran sai an musguna mata kala saboda benefit sun fito na kaza da kaza wasu abubuwa da za ta amfana da su to shine abokan aikin to suka ce a'a tunda ta nan area suke ya za ya za a yi Allah ka ji liman Sa'idu da rahama Imam Sa'idu yana raye suka zo nan suka yi mun magana gashi gashi na ce bai halasta a cutar da ita ba kwata kwata kwata kwata kuma wancan wanda za su yi karshe da aka muka je muka sa imam sa'id da abubakar aka kira su aka yi musu ja musu kunni aka yi kaza aka yi kaza kuma aka tsare mata haƙoƙinta kuma aka bata duk abin da yake haƙƙinta ne kun fahimci magana to kun ga wannan kyakkyawan aikin nata shine nan cewa wa ammal kafir fa yutam hasanati ma amila biha fi dunya abinda tayi a duniyar nan ya amfane ta hatta idza afda ila al-akhirah amma sai dai matsalan idan lokacin da afda ila al-akhirah idan ya isa zuwa lahira lam takul lahu hasanatun ba zai kasance yana da wani kyakkyawa yujza biha da za a sakanka shi da ita ba na bakwai as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rabb yan uwa yin sadaka yana dishe kushin ubangiji Allah ya kan yi fushi ya dawo ya yarda amma in ya yarda baya dawo ya fushi saboda mutum ya yarda kuma ya dawo ya fushi na ƙasa ne amma ya fushi ya dawo ya yarda kamala ce kun gane yansa ce wallahi ta ce na baki a ɗauka ba komai sai jima ta ce oh ashe wallahi a tamfan nan da na baki akwai wani leshi da na so in dan yi kuro in dan hada da shi ko za ki dan damun da shi mu gani Allah ta ko dan canza miki da wani ko gaban baki wani an fadi ba nauyi raƙumi ya shanye ruwan <laughs> ne dangare? an fahimci maganan amma ta ce ban bada ban bada duk abin da za a yi bazan ta tafi ta ban wuri ke dan Allah ke hakuri ta ce to ba da halinta ba ko bata akwai ma wani can ku hada mata biyu kila zai amfane ta yanzu da wancan ta farkon da dan biyu nan wane ne mai karamci na biyu in shi sa Allah ta'ala in ya fushi yakan iya dawa ya yarda ya yafe Allah ka yafe mana amma in ya yarda bai dawa ya fushi to haka nan sadaka malai ce tutsi ghadabur rabb tana disha fushin ubangiji yace rawat tabarani imam tabarani ya ruwaito hadisi fil kabir a cikin al kabir na sahul albani malam nasiru na albani inganta shi an mu'awiyar ta bin hamaid daga mu'awiyar ta dan hubaida eh, bin haida ko an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi yake cewa inna sadaqata sir sadakan da zaki yi a boye mutane ba su sani ba tufi'u ghadabar rabb irwane yana dishi fushin Allah yana dauke fushin Allah wa inna sana'i al-ma'ruf sannan kuma aikata ayyukan alkhairi ki ta aikin alkhairi nau'i daban-daban in kina yin haka to albishirinki taqi fari asu yana hana mummu yana kare mutum daga mummunan mafada shine mummunan karshe sau da inda za ki yake alkhairi wata rana ajali zai riske ki akan ɗaya daga ciki ne insha Allah kun gane mu dinnan Allah da kalmar shahada zamu mutu kai in Allah ya yarda da kalmar shahada zamu bar duniyar nan Allah ka taimake mu na 18 as-sadaqatu sababun fi nuzulil baraka so nake rufe babun ayo sai kai hakuri dai sadaka tana dalili ne na saukan albarka in ana sadaka to albarka zai sauka yasa ko iyayenki ne wata rana ki cire ki wannan kin musu sadaka iyaye ne wannan ki musu sadaka wannan kaza ki ware ki nasu ne wale ce fa fi sahihain ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi abdurrahman ibn sakhr Allah ya kare da a gare shi annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam ya ce lallai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace ma min yawmin yusbihul ibadu fihi babu wata rana da bayin Allah mutane za su wayi gari a wannan ranar illa malakani yanzilani face mala'iku guda biyu sun sauka daga sama Allah ya aiko su fa yaqulu ahaduhuma ɗaya daga cikin su zai rinka cewa Allahumma a'ti muntiqan khalafa ya Allah duk wanda ya ciyar ka maye masa gurbi da alkhairi wa yaqulu al-akharu dayan kuma zai rinka cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya rike dukiyan bai bayar ba ya Allah talafan ka halakar da dukiyan ai wannan ba sharhi ko fasi sahihaini aka zuwa cikin sahih bukhari da muslim an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kare da a gare su duka su biyu qala abdullahi dan umar ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa la hasada inda hasada ta halasta to ba ta halasta mutun yayi ta illa alatnataini sai akan mutane biyu Abun nufi a hasada nan shine gifta akwai bambanci tsakanin hasada da gifta hasada shine mutum ya ga wani da wata ni'ima ya fatan ni'iman ta lalace ko shi ba zai samu ba kun fahimci magana to wannan ita ce hasada haramun ce kwata-kwata ita ko gifta shine ki ga wata da wani ni'ima wata ni'ima kowane irin ni'ima ne ilimi ne dogon gashi ne don su mata wannan ma arziki ne a lissafinsu ko kuɗi kin ji wata ta ce tabbas ai na zani tunda kuna sa muna kashe mishi kuɗi Sai da kake magashi ma lokaci ko cikin ka baka ma to wannan ko menene ko dukiya ko wani abu ne in dai ni'ima ce duk amna ya ce ma ni'ima sai kaga Allah ya ba wani sai ka rinka jin ko oh, ina ma da Allah ya bani kaman su wance kun fahimci magana ba wai kina nufin Allah ya sa ita ta rasa ba a'a na tanna nan Allah ka bamu mu irin abu mu ma Allah sa mu ina ga haka malam Bahaushe ke cewa ko Allah sa mu ajin ganshin ku ai ba ki roki Allah ya halaka abin da take da shi ba to shine abin da ake nufi da hasada anan Annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da kalmar hasada ne saboda ya nuna karfin kalmar yake faruwa ne mika in tana da damuwa anan ai tuba menene to Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba hasada sai ga mutane biyu ma'ana ba kibta sai ga mutane biyu kamar mai tambaya ce ya annabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne su dan mu shiga Ya ce rajulun mutumin da nan rajulun ya shafi namiji da mace mutumin da atahu Allahul kitab Allah ya bashi alkur'ani alkitab anan ƙur'ani ake nufi alhamdulillahi allazi zala ala abdihi alkitab wa qama bihi kuma ya tsayi da wannan kur'anin ana allaili, a tsawon dare yana sallah da shi yana qiyamul laili wa rajulun sai mutumin da atahu Allahu malan shi kuma dukiya Allah ya bashi fa huwa yatasaddaqu bihi ya dinga yin sadaka da dukiyan ana al-laila a cikin duhun dare wannan hari da yini menene ma'anan duhun dare da yini bi ma'ana su malaman suka ce a boye ba a sani ba ma sai yayi ko an sanin ma sai yayi a gaban jama'an tunda ya san dan Allah yayi fatan shi wasu ma su koyi ko mutanen kirki su masa addu'a ha rawa muslimun imamu muslim ya ruwaito hadisi an abi umama daga abi umama kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce yabni adam ya kai dan adam ya kai mutum innaka in tabdul ko an tabdulal fabla khairul ka shimfida kyauta ka zama mai kyauta mai sakakken hannu mai mitsawa Ya ce wannan alkhairi ne a gare ka inda ka san me ake ce lahira. wa amtum sikahu ka kama hannunka ka zama kankamo baka yi baka badawa to wannan kam sharrul laka sharri ne a gare ka sai an je raba aljanna ka gane da ka sani ba haka kai ba wala tulamu ala kafafin sannan ba za a zarge ka ba akan ka zama tsakatsaki bi ma'ana karka bada duka ka koma dan maula karka rike duka ba kai wala tabdun hakum menene kullal menene fataquda maluman wancan ta suratul isra bi ma'ana ka zamto tsaka tsaki duk abin da za ka yi kakkarin kauce iyaka amma in ka tashi kyautar nan naka da taimakonka wabda man ta'ul ka fara da wanda kake daukan nauyin shi irin wanda in babu wurin ka zai dawo ko wanda ya zama wajibi kai masa kun fahimci magana to ka fara da su ka sannan kuma aikin fana da wahala kamar ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karfafe mu me zai sa mu kasa gajiyawa yace abinda zai sa ba za ku gaji ba shine ku rinka tuna cewa wal yadul ulya hannun da ke sama mai badawa ya rab Allah ka sana mu ne khairun min al yadis sufla shi yafi alkhairi fiye da wanda ke kasa yana karba to da mai kamata ta je sama ko wanda ke haka yafi mai haka shi yasa in ana miki haka ki roki Allah ya sa ki koma haka ko ba shi kenan ba eh wannan faɗin nan ka lalaci ne fafi sahihain ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an hakim bin hizam daga hakim dan hizam Allah ya kara da a gare shi annan nabiyya nan ya ce annabiyyi kuskuren kwamfuta ne fatha ne ba kasra ba lallai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kala ya ce al-yadul ulya hannun da ke sama yake bayarwa khairun shi yafi khairi shi yafi soyuwa wurin Allah min al-yadi sufla fiye da hannun da ke ƙasa wanda shi ke karba wabda biman ta'ul ka fara da wanda kake daukan nauyinsa ko kake ciyar da shi wa khairu sadaqa ka sani mafi alkhairu sadaqa an zahri rina ita ce sadaka wanda aka yi bisa wadata kun gane wadata kana kana bukata kuma ka bayar daidai gwargwado kun gane maganan ko wa man yasta'fif kai kuma wanda aka ce a baka kakka zama ci ma zauna in ji annabi wa man yasta'fif wanda ya nemi ya kame ya zamto ba mai bin mutane yana ba ni ba ni ba in ka sa ranka kana so ka jure ka daina maula yu'iffuhu Allah Allah zai taimaki mutun ya kare wa man yastaghni wanda ya nemi wadatuwa ya nemi Allah ya wadatar da shi Allah ya sa arzikin sa shi da shi ba daga wasu ba yugnihi Allah Allah subhanahu wataala zai wadatar da shi Raba na karshe a babin ban so mi ta kwana a ciki ne al-bukhl kun ga rowa Sababin fi qat'il baraka dalili ne da ke sa albarka yanke bar mutum duk marowaci albarkar sa na yankewa fa fi sahihain Hadithi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim an asma Binta abi bakr daga asma'u diyar abi bakr radiyallahu anha Allah ya kare da a gare ta qalat ta ce qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ke asma'u ira da aminci Allah eh, manzo Allah sallallahu ya fada ko Allah ya kare da a gare ta kenan yace an fiqi ciyar da dukiyar da Allah ya baki awin bahi ko ki kyauta ki yayyafi ko wanda aka ce idamin ta'ayyatin najasatu wane ne annaz yayyafi a yayyafa ruwa yace ki ki ciyar ko ki yayyafi ki yayyafi me yake kawa dausayi da an yayyafa ruwa a wuri sai ka je leman sa dausayi ake ji ba zafi ba ma'ana ki faranta rayukan mutane awin fahi ko kuma ki bayar gaba ɗaya ki ciyar ko ki kyauta ko ki yi kyauta ko ki bayar gaba ɗayan baki da bukata wato ita dukiya ka gane kawai bukata ke sa a rike ta in yau bukatan ta ya tashi daga kan ke tafi wurin kanwan ki mika mata gobe ke ma bukatan ki ya taso Allah zai sa wani ya miƙo miki insha Allah kun fahimta asibiti zata ciwon nan yanzu an yi scanning a Thailand an ce dubu sha uku ne kudin scanning maganin bai wuce dubu ashirin eh, da na da bakwai ba kun ga dubu arba'in kenan to ke kuma kina da dubu ɗari kila ko da kaza raba biyu ke ba ta rabi saboda in baki taimake ta yau ba sati mai zuwa in ta je sai a ce scanning din ma ya koma dubu ashirin da bakwai saboda yanzu da alaman ya taɓa wuri kaza ya taɓa wuri kaza maganin ma sai an canza haka ne ko ba haka ba haka yake faruwa to in aka zo wurin da kika ga maslahan ki ba wata ne kawai ba ki dogara ga Allah matukar ba za ki cuta ba ita dukiya bari ku ji ana neman ta ba don amfanin kanka kai kadai ne mai mallakar ta ana neman ta don amfanin wasu wanda su dukiyar zaka ba su kai kuma lada Allah zai baka waye fi nasara su da suka rike kuɗi ko kai da ka rike lada wurin Allah wanda ya rike lada ko shakka ba Allah ka samu dace yace wala tuhsi idan kin tashi kyautar wala tuhsi kada ki kididdige wata ta ce kin gafa a januwari ga mara sit din nan duba ke gani haka nan ko wata biyu ba a yi ba farko farko tsakiyar da na ina shirye-shiryen sayayyan azumi ni hatta tukwane na son canza set din su ta fa ƙara cewa mata kaza a'a wala to kin mata dan Allah kake kirga Allah ya riga kirga zaki Abdullahi dan Masud ya ce kar ku rinka kirga ladan ku ku kirga zanuban ku ni na tabbatar muku ladan Allah ya kirga muku kuma ba zai cuce ku ba <laughs> haka abin yake ki kirga ki sai su baki tsoro ki tuba in kina kirga ladan ki rudan kanki zaki hajjia Allah ka samu dace to a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala wala mene tuhti kada ki rinka kididdigewa fa yusillahu alayki kima sai Allah ya ce to na fasa ninkawa iyayen da kika bada haka zan baki kin ga an ci baya to sai mu takaita wannan anan insha Allah sai kiwo zamu yi ko minti biyar ko ko bakwai insha Allah Za mu tashi darasi na tamanin da biyu yau an yi ɗariƙu sali mai yau نعم الفيه الميسر